Assalamu alaikum barkan mu da warhaka. Shin ka taɓa amfani da wani application daga baya ka zo ka rasa shi ka manta sunan shi kuma kana so ka ɗauko shi ko kuma ma dama turawa ka taɓa yi? So in dai haka ya taɓa faruwa da kai ka biyo mu cikin wannan bidiyon domin gani yadda za ka ɗauko duk wani application da ka taɓa amfani da shi a cikin wayarka in dai ka taɓa ɗauko shi a cikin Google Play Store na wayarka so ko ka manta sunan shi za ka je ka gan shi ka ɗauko shi ka dawo da shi ka ci gaba da amfani da shi kamar yadda wani ya tambaya ya taɓa ɗauko application ya amfani da shi amma yanzu ya manta sunan shi kuma gaskiya application yana da matukar amfani ya rasu kuma yadda dai ya samu application to in dai ka taɓa ɗaukowa ta cikin google play store za ka zo ka shiga cikin google play store ɗinka kamar haka sai ka taɓa account ɗinka sai ka zo ka taɓa wannan manage app and device ɗin nan daga nan sama kawai zaka zo ka shiga wurin manage in ne kamar haka so bayan ka shiga cikin wurin wannan manage in zai nuna maka nan cewa install applications din da yanzu haka suke ka installing ɗinsu a cikin wayar kasu ne a nan sai kuma update available wadda suke da bukatar updates kamar yadda kuka sani mun yi bidiyo akan update a baya nan gurin da aka rubuta install ɗin za ga wani alaman a ɗan ɗinsa sai ka taba shi kamar haka in ka taba shi zai gwado maka cewa install da kuma not install haka yana nufin cewa wannan na saman wadda kai installing su ne zaka sana a cikin wayarka wannan not install ɗin kuma ka taba installing su ta cikin google play store amma kuma yanzu da ka canza waya ko kuma da ka goge su baka bi ka sake installing su ba so domin ganin su gabaki ɗaya kawai zaka taba gudu wannan not install ɗin zai kawo maka duk wani applications da ka taba ɗauko shi a cikin google play store ɗinka sai ka zo ka duba sunan shi in ma baka san sunan shi ba ka duba logon shi daga nan za ka gane shi domin ka ɗauko wannan applications ɗin ka ci gaba da amfani da shi wannan shine hanyar da za ka ɗauko applications ɗin da ka manta sunan shi ko kuma ka an taɓa tura ma ne so in dai ma taɓa tura maka aka ba ɗauko akai ba in ka taɓa update ɗin shi ta cikin google play store ɗinka ko ta settings duk ne idan ka zo nan ka duba za ga wannan applications mun gode da kasancewa da mu da kwai sai mu haɗa bidiyo na gaba